shiga ina kika shiga ni ko ina za ki gani ai ni yanzu na daina yarda in zauna a cikin wannan kangin talauci harka ce ta buhu in gaya miki harka ga ta nan a'a ki kina ba shafsa ba ne ki dan dishir ba to wannan ko ta harka ce a'a kina ji bayani farin kuɗi a'a farin kuɗi wayannan ma ai ƙanana ne na shan mai iya wallahi to wannan wata harka ce in banda abin ki

to ai shi kenan magana dai duk ƙare sarki da kwadiya ya ga kan kawai duk abin da za a yi babu komai hmm? ya ma riga ya ƙare ai mun dai farin kuɗi za su shigo farin kuɗi sai kun Allah ya kawo mu ah. eh, an kwanta sai kun yi akan farin kuɗi su farin kuɗin kwarai da gaske Allah ya samu dace kina fifita da su kina taka su idan Allah ya ƙara rufa mana amin first girl. shi ne kawai mu dai za mu fita kin ga dare ya yi ba mu da ba rufe kofa to Allah ya bada sa'a kun dawo wannan ba ta ce wato an sake ke yau ma sai nan ka wannan yarinyar wallahi mu mun ni na na maka ji wallahi da kawo ta gurin ina tabbatar da yau sai na aika asan bane ne da bane asan bane Allah kuma Allah mata magana tana wannan mulkin duka a yi haƙuri da Allah wannan alabi yana neman alfarma a bani ni zan je yi kokari a kanta wannan ne fa za mu karfin ka insha Allah ba za ta fi karfin ubangiji da addu'a ba ke me haka ne ana mutum ga ta mutane me haka ne Allah wannan wace irin rayuwa ce ka daukar abin da nake so da eh. ni da ka ne ma na yi ma godiya nake a sajan sa a ah. a bashi ita ai wannan yare ne ranka ba wani abu a bashi ita amma ina tabbatar maka da cewa ta sake dawowa nan babu zance ba zan komo ma wallahi wallahi ina kyautar da zaka ana so da babu sare shi ba ta da girki wallahi ba ta da girki ba za a sada afuwa da Allah ya san ce ya ce zai gare ta ni na fita jakin nasa ba wani a bashi ta na gode Allah na gode Allah ka ta amma na tabbatar miki da cewa na sake amma ka ma yi mutum bari a saka ta a sai Allah ka shi Allah ka sa ke ta ke ai wannan mai fashe shi yana da ya ne kuma kai kai daga yau da na sake da ba ni mutum kare zuwa kuma Hadi sunan ki. Kai kai kai kai kai. Na na hausa.

Allah ya Allah ba zai bar shi Nafisa ki haƙuri dama wasu mazan haka su Ya haƙuri ki haƙuri Sunusi ya yi wannan abin yana tunanin cewa ya samu damar da ya tsaya da ƙafarsa tunda mahaifinki ya riga ya kafa shi to yana ganin ya gama kuwa ƙafafunsa sun dare a ƙafa shi ya sa yi wannan amma ni dai abin da zan ƙara jaddada miki ki haka. mai haƙuri yana tare da nasara babban bakin ciki na shi ne ban san abin da na masa shi fa Allah baya zalunci mu baya goyon bayan mai zalunci ki yi haƙuri ki yi haƙuri ne dai da je da gani ki in dai ka ce za ka haƙuri a rayuwar wallahi wallahi wallahi ba ka da na sani ki yi haƙuri ya fi da su ba to kuma haka yake nufi ni dai a nawa shawarar ki ƙara danna zuciyarki ki daina damuwa Allah zai shige mana in dai har kana da gaskiya duk abin da za ka yi a rayuwa wallahi wallahi wallahi kai ke da nasara ki haƙuri ki ji na fisa ki daina tunani yawan tunanin da kike zai iya samun wani ciwo kin gani dama shi namiji a lokacin da yake burin ya rabu da kai baya tunanin ya ga cewa Allah ya sa ka yi gaba kullum burin sai ka kuma a wulaƙanci kwanci da hankali ki ya mm. Amin, amin, ai, ai ke biki eh. Wato, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sai ne? Eh, ubani mm. ne. Na gajiya. Na gajiya. Ya Na gajiya. Na gajiya. Na gajiya. Eh, ba na To. Wato akwai motocin da na oda guda hudu akan miliyan shida daga kwatari. To dama abin da ya sa ban gaya maka maso ne sai sun zo. Alhamdulillah. Motoci sun iso yau. shi ke so kafin ma in fara wata mu'amala ko ta magana a kansu sai na zo na gaya maka ka je ka samu su albarka in su da abin da zan zata a kansu in siyarwa in kuma hawa sai a shi sa na ce wani zo in gaya ma don mu je ka gansu ka samu su albarka shi kenan in za a je kaga sai a da Allah sauraron Allah kai har abada ba za ka yi hankali ba kenan har abada ka za ka yi hankali ba kenan ku motoci har na miliyan shida to kai a matsayin ka na danwa ko kuma kaiwa saboda me kai abin da ake gaya maka daban abin da ke tunani a ranka daban motocin miliyan shida na gaya maka maganar nan ba ɗaya ba ba biyu ba amma kai tunaninka inda kake tafiya daban abin da kake yi kuma kana ji na baka wuta daya wuta daya ta na baka ka fito min da yarinya da zaka aura in ba haka ba ni zan zaɓa maka wata zaka aura ko kana so ko baka so ta shiga wata yanzu ka duba faɗan nan ya yi ƙoƙari ba alhaji tun da motocin suka shigo da kuma auren namiji da Allah ke jirgin wuta da baki da Allah shi aure ai lokaci ne to lokaci ne to shi kenan na kula kenan wato ke ke ce da baki da tada yaron nan ki hara shi ki hara shi abin da ya kamata to yanzu ya taho da kwasan sa da hubasa maimakon a taya shi kuma sai ya dan kubar da shi to na dai ba da wata daya ko yana so ko baya so idan mutum ci da aura ba ya sai da zai shi to ne fa zaki hankali ne eh a waje shashanci a cikin ma shashanci ki da hankali ne kina nufi ba fi kin ji kin kashe auren ki da ku zai gidan ne ki ba ku aure kin ji kin san me nake son gaya miki bai za ko a bariki akwai babba balle a cikin gidan ina so ki shiga hankali idan muka saka kafa wando ɗaya da ke za ki gane kwaranki kin ga nufi ya ishe ki haka ba kike ba ni ci da sha cikin gidan nan ba balle uwa uba kuɗin kashewa ni na kaina nake nemowa to ina ki kina To kada ki magana. Wannan an jima ta fa manyanta. amma kai ka kama ka share mutane ka daki kun ka cika ta kujin kurut kai ne ke so kai ne wai na maka magana nan ka fito da wacce zaka aura ka fito da wacce zaka aura to me kake jira yanzu kuma kai ne kike me kike so kai rayuwa ne lokaci ha ana ga haƙi kana ga kura wani irin lokaci ai yanzu ne lokacin ka kake samun dama ai kamata kai aure to idan baka yi aure yanzu ba yaushe za ka yi kai bar ka jin gaya maka sai mutum fa sai mutum fa ina da aure yake cikakke mutum in ba ka da aure ai sai ka tafi kenan to to ai da hatara a dai hatara dai kar kuma kai na bango Let's go. ranka shi daɗe ni dai suna na sai fullahi idan ba damuwa ko zai iya sanin sunanki sunana nafisa nafisa malama nafisa an gama karatu ne na gama makaranta ki ce yanzu kawai ana jiran a yi aure ne kuma an ce ta har an sa rana gaskiya ba zan iya maka ba na taɓa aure kin taɓa aure ya salam amma malama nafisa kada ki ce wannan shegen daga haɗuwa da ni ya cika kwakwa, ko ya cika tambaye-tambaye idan ba da ma ko za ki iya gaya min dalilin me ya faru shin mijin naki mutuwa iyi ko kuma rabuwa ce haka na ganki ba wasu shekaru ne da ke ba amma a ce kin zama bazora babu daɗi ba haka ba ne kasan kuma za su yi a hankali lokacin da mace ta yarda da ku lokacin kuke gurza mata na yi aure shekara ɗaya kuma wajen kuwa? A eh, na zan gani aka ce da daga mai kallon na waje ba. Ki da ne a gani, wani ba ki da tafiya ne? Ki zo kina faɗa mutane wani rawa? Ya shi kara ce, huta kawai, zauna a cikin gida. Yarinya ta fita ta ga gari gari ya ganta ta ga duniya duniya ta ganta ta san jama'a jama'a sun santa. Ba ka san mutum mai Amma uku wannan burgewa ce? Saboda ke kina bakin ciki ba ki rawa ba huta ya zai kuma kwando a cikin gida ko? kina sai aka yi yaya. Na kuma an sa wani wai. Salamu alaikum. ta Kai? Ina ta juwo hayaniya ko me ba ne? A'a. labari take bani wani gidan gara gara da zaba yaya za a yi ya'yan cikin kiki ajiye su tana ji miki abubuwa ana ji daga nesa ina jin abubuwa marasa daɗi ina amfanin sa ki tara su gaba ɗayan su eh yanzu ke fa iza wannan mutunci mutunci ne ke baki da kunya ki ana magana kina magana ina jin wani yake daga nesa ina ji ni ne ba koya yake wannan tarbiyya nan gidan ba ba san inda kike yin koyo ba wannan ba yawo ba ce amma me yasa ita wannan abu da kike ni gidan wallahi azimu ba anan gidan ba kuma ke da kika suke mata tana abin da daga dama tana shekiyancin da irin wanda suke so ba a nan to ba yi ba gama karanta

ina wayewa nan ka za ka ga duniya duniya ta ganka ka san me ake ciki a san me kake ciki shi ne ki karanta hadisi sama shi an karanta mu ta fama to abin da ya sa na tara wa na kirawo ba don komai ba sai don ku kasance masu da'a masu biyayya tarbiyyar da na baku ya zama na ta yi tasiri a duk inda kuke kuma musamman ma ke da ke da za ki gidan miji akwai buƙatar ki tattara hankalinki wuri guda saboda haka ki zama mai mutunci da kamala mai girma na gaba da shi saboda da farko abinda za ki fara sawa shine tsoron allah ta'ala duk abinda za a gina shi in ba a doron shari'a ba na tsoron allah to duk za a yi shi ne a gama ba wani abu da zai tasiri a cikinsa saboda ka aure ibada ne ki kiyaye da wannan yi na yi bari na bari shi ne sai dai in yi miki umarni da wani aiki wanda yake ya saba musulunci shine za ka ce wajibi amma in ban da wannan to biyayya ya zama wajibi a kanki wannan kenan ke kuma muna addu'a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya fito miki da miji ke ma ki samu ki da ɗakinki wannan shine addu'ar da muke yi saboda haka sai ki kasance da wannan dai tarbiyyar da muka dora ki a kai ki kasance mahaifiyarku tana nan a ci gaba da mata biyayyar da aka saba yinta saboda haka duk abin da za a yi na kwantar mata da hankali na kwantar mana da hankali shi za ku ci gaba ke ina magana a kai da ke za a bari a gida kun fahimci wannan Allah ya muku so ta so sama da sama sama da so soyayya so lobayya so sama da sama yayyafin ka saka jimar bakin adadi kyan gani saki na soya faruwan zama ko madara bisa ma. sance na saba sai an jama ni daga kai so na gaba so da ke ranye ke ne samaye so ne samaye zo amshi da wasu Oh, jao Oh. नहीं बाबू को नहीं बाबू bukata ta ba a bukatar aiki na kama gaba na saukin fahimta oh, Allah ya sa ka shafa alkai Allah ya baka aikin da ya fi wannan wanda kake amma ina ga ba za mu zauna zan yi wa abba magana ko akwai wani taimako da zai iya yi aka to allah isa jire jire ne ke ima ba abin bai daɗi ba Allah ya kiyaye yana gaba Allah ya takaita Allah ya takaita sai ne abin kuma mama akwai wata magana dan akwai wasu kuɗi da suka kuma an ce suna wuyan shi shi ne zai biya eh eh to har nawa haka gudan ai kudin za su

ko su kawai da haka ne ya faru da shi ya zama na gida na gari abin da ya same shi tamkar ya same mu wannan ba ba wani ba wata ko ta da hankali na gode Allah ya kiyaye na gaba Allah ya kiyaye mun gode mu alhaji akwai hanzari kuma ba gudu ba bai kamata a rasa ba da kaga magidancin da ya saba fita yi sun nemo abin da za a ci a gida bai kamata a bashi yanzu ya ci gaba da zama da dai Allah ya san yadda za a yi ko wurin da sai a dan raba shi a samu a samu abin da za a san sani gaskiya ke ma kin zo da hanzari kwarai kuma saboda ba zai yi ba iyali ke zauna haka ko a gaskiya ba mutum da iyali saboda haka ina ganin abin da ya kamata a yi yanzu ah, ina ganin hanzu a yi sai masa manaja kawai na kamfanin da ke wani ko a ba wani abu ba kuma na sai abin nan sai ya rike gurin ba abu ba mun kuka ba ne ai kai ka zama ɗa da Allah bari ka san kana gaban mata sai ka abin nan Ya hakuri. Na gode, na gode, na gode. Ba komai, ba komai. Kana gaban mata ai. Ba komai, ba komai. Ya hakuri. ya Allah ya rufa ba komai wallahi yi kai ne yi kai ne yi kai ne suna nan ki kawo kuma yin ne gani an gane shi ga ki sake kullum kofar gida ban dana shi ba su musu giya yaran hmm? ina za ka shiga kan da dora ba wallahi ba da

开心了，放心点。 bane sai an maka magana ba sai ba yau sai dai abin da za a yi nan ba za a bari ba rashin kunya ko eh dan na faɗi gaskiya sai ka ce zan ba. eh ina magana an ce rashin kunya za ki mun nan? an yi an yi an yi rashin kunya ba kika ce ba an yi rashin kunya ke san abin da ke gaba ba ban sani ba ba ki kunya ba kai kunyar ce ka kai don mutum yana haƙuri kawai sai a mai da shi banza a cikin gida haƙuri hauka ne ka gama zagayen naka me za ka ba abin da za ka iya ba yau daidai nake da kai don gaya maka a cikin gidan nan ma kowa sani tun da ka je kofar gidan mu haka auren da ka kane cikin gidan to ni in ga miki ba irin mazan da za ki za a zo ana irin wannan rashin mutuncin bane eh ni ba irin mutanen da za ki zo ki ce za ki ki tuna ki ga da mutunci ba ko ba haka ba enough is enough ki je na sake ki kawai akan take ki je na sake ki kawai abin da kika faɗa ba ki san rai ba to a gaskiya wannan mijin naki bai kyauta miki ba kwata-kwata kuma bai kyauta wa kansa ba domin gaskiya ya bata rayuwarsa domin ita kanta giyar ma kadai aka ɗauka bai dace ki zauna da shi ba kawai banda sauran halayya da kika ce ita kanta giyar to zaman ku gaskiya ya haramta don fasiki ne shi kuma ba a so mutum ya zauna da mutumin da aka san yana aikata sabo ga ubangijinsa to Allah ya zaba miki abin da ya fi alkhairi ha amma dai gaya gaskiya ce mishi ne da zuwa aikin banza aiki wuri aiki na yin safarcin naki fara irin wannan waye irin wannan hmm? ai bari ake yi sai ya shigo tukunna sai a rufe kofa da shi amma haka kawai daga ganin sarkin fara sai miya ta dau zaki ai shiru zaki da bakin ki ya shigo ki kama shi ram sannan sai a mai bayani inda ba shi da makuta kin ga kuma ya ce min bai taba aure ba irin ta nan to Allah ya tsananta rabo Allah ya sa da gaske yake yi amma ba a haka ko dan gaba kar ki ƙara yadda ki furta ki bari sai kin kama mutum tukunna sai ki gaya masa ko kewa ce ce Allah kuma dai ya sa da gaske yake ba hukucin banza ba hukucin wuki sai billahi wani wani irin hauka ne eh daga cewa zancen Ai ana maka magana sai kuma ka tashi wata ce kai dan hauka sai ka yi mata biyu mata biyu ma kuma hatta da masara to na za ka yi mata biyu har ina ya ɗan har ina girma za ka rike za ka iya rike mata biyu ya kamata ku fahimci wallahi ba na yi wannan abu don gadara ko fariya wannan auren mukaddari ne kuma na yi ne domin in ceci rayuwar yaran ne dukkansu su biyu suna cikin wani mummunan yanayi wanda auren kawai shine mafi a mafi hanya da zan ceci rayuwarsu shi yasa ne amma ba wai naki bane sha sha sha sha sha sha sha sha sha mugun sha sha sha wace ba da kiyaka mu da kike ga cewa ka muka ga cewa wai wai wai kai da da da da da na yi na shi bai wai likita da kai kake wani magana cikin cikin rayuwar su likita da kai ɗaya ya zirne mace likita da kai kuma na magana wani ake magana wani cikin ya cikin magana to shi ne ai kai kai bari da baka ko da can zamanin da mutanen dama masu kuɗi da suke mida suna tara yan mata guda bisa wani lokaci guda lokacin da mutum ya kai matsayin da zai agar shi haka ne ake yi ba hauka ake yi ba kuma shi da ka zo ka mutane hauka kai kai ka fara auren ɗayan tukunna ka fahimci ta tukunna ku zauna ku nutsu sannan kuma ka fara ƙara auren wata kuma daga ba cikin mata da kake magana aure ba har wani magana wata kuma ba zauna ba a ah! ba wai karfin baki karfin baki na gaya miki ni duk wanda abin da ke faruwa ba da biki gina duk abin da ke faruwa da biki ne wani na hauka ne wani kuma da can ga hauka da yake mutane yanzu kuma kawai kama an kwaso mata biyu zai dai wani ba a ciki hana ka kai wurin ba zawara ka wurin da ya dai mana in kawo ɗaya ka bai halinta bayan wasu yin kwanaki in makar za a ƙaura za ka sai ƙwara amma lokaci guda ko sai ƙara su gaba da ta ƙaura saboda hauka. Ya halatta ban da sha'anin aure ai san ce dan dai aure aure ne amma wallahi wallahi ba sai baka taba sa ka ko ne ina ba kai mata biyu yaushe kai ne salamatu yaushe ka mata da take da ka tsaya salamatu na ba ku lokaci kankani da ke da shi ku fito mana shawara ta gaskiya a cikin gidan da game da wannan magana auren ba irin wannan hauka da ke so sake ji ba cikin gidan nan abba kai da gurbin wani aikin banza aikin wafi kenan mu za ka bada zancen banza ka zo ka tara mana mata a cikin gida uwa ka baya ta nan bare shi rike zo tuntuni ta zo za ka zo ka muna banza aukan wafi idan kuma za ka janyo min da makirci ban samu akan komai ba sai akan dan da kai ba sai ka nuna mu ka nuna masa cewa ai ma ta bi ake yi ba da ina ba da mata biyu ta nuna kuma san me kake so an ce in yi auren nan zan yi na gaya muku shi sai ka nuna mata sai na toshe ma an ci wallahi mata bi gidan uwa ka za ka kai su Allah ya zafa Shiru har yanzu kin da sha biyu. ke na ga ko a jikinki ma ba ta damuwa da ko lafiya ko ba lafiya ba kuma irin abin da nake gaya miki kenan yarinyar nan ba ta dawowa sai can dare ba sha ta kai ga kwana take yi ma yanzu a can ni ba kwana ne ya damu ba idan an kwana a tuwo gida da wuri mana ina nan da ki guda me yasa haka kin gaba yanzu karfe nawa gari ya waye ba za ka yi su hannun gidanka ba wallahi amma na wuce irin matsala yan sanda ne muka fita yawo da rai yan suka kama yanzu Emma ba fada zaki mata ba goyon bayan ta kike yi ma akan abin da take yi fada me ke ba da hankali da ta dawo lafiya ba ba abun barka bane a kin jiya kin ji ki zaki shiru ina magana ba zan yi ba Ɗan sanda ya kama ɗan uwanka ba za ka tausaya masa ba sai kuma ka kama shi da faɗa, haka ake a rayuwa ai ga ita gida ba to sai ne ya duka a cikin gidan nan mun ba su tafi da ita ba ke sa zo gidan su tafi da ke ya hakuri Allah umu kawar da ita ce tafi wallahi ni ta ishe ni ita ne yau da ita da Allah shi sa ita da ke ba ita da ita abin da za a yi ki da ba abin ciki kin ji Allah sarki ki ba ki je ki ci abinci tukuna ki je ki ci bacci to shi kenan ya guda menene a jakar An eh? kai mun da kek maka wallahi wallahi in dai an ni na haife ka daga tsatsa na ka fito ban yarda da wannan aure ba ba kuma zan amince ba wallahi kuma zumu zuba ne da kai ba zai taɓa yi ba idan za ka magana da na gaya maka ka bi idan ba za ka ba dan halarka masa ne tunda na gaya maka magana ka ki yadda kai dan kanka ne wato abin da ke ba ba ni kai na ai ban so yadda abin ya dauko tsarin da farko ba amma na yi bincike ya matuƙar bincike na gano cewa wato babu matsala akwai kwanciyar hankali a cikin wani al'amari kuma an shari'a ba ta hana ba dama wani abu da muke ta kokarin da ya magamin tare don musa shi kan wata ta musamman don haka ina ganin wannan babu komai ki ma na wannan magana ko ta da hankalin ki kawai insha Allah za a yi koma me za a yi za a ta ba matsala na gode Allah ya saka da kai Allah ya ja kwana Allah ya ji kan magabata ubangiji Allah ya raba ka da duniya lafiya yadda kuka kyautata mu ubangiji Allah ya cika gaba da bani kwarin gwiwar da zan cika gaba da bunku da kyautata Allah ya saka ni da yanzu babu abin da zan ci an cuce ni an kana da magana dan ba biyar da zan yi wallahi ni ne ne baka ba don har abin da za a ci gaba da samun bacin rage daga cikin ko ba za a ga sa kuma makarki mata da abin da zan inda har ya zai bata miki rai to kin san ni ma ba zan samu hasken sa ya kamata ki haƙuri ki sassauta ki san ki duba ki gani cewa abin nan da ma makarki Allah ya riga ya rubuta da kuma a ce na ji na ga eh? wannan wasu irin rayuwa ce kike neman ki jefa kanki a ciki ko ta kika jefa kanki kina ganin wannan ya yawace yawacen banzan shine mafi ala shine mafi alheri a tattare da ke ya ina binki da alheri kawai sai ki ta guje-guje kamar farauniya ya kake son yi da rayuwa ba da wanda zai taimaka ma mama ya kake so in yi wannan ba hujja bace za ki ringa jefa kanki a cikin wannan halayyar banzan ko cuce-cuce da na zamani ma ba kya tsoro fine fine shi kenan, ya isa a gaskiya ba zan ɓoye miki kar in gaya miki magana ki ɗauke ni mayaudari, ba yaudara a cikin lamura ko da muka haɗu da ke kai ki manta na ce miki ba ni da aure amma na yi ta binki kina guje guje a hakan allah isa ne yanke zan auri wata yanzu magana da nake miki akwai maganar aure tsakanin ba kuma zan fasa ba kwarai kuwa amma idan kin amince zan aure ki a mata ta biyu idan kin amince fine Allah ya mana jagora amma gaskiya sun ke zauna kuma za mu je gida zan kafa miki sharuɗa da dole ki idan har maganar san auren da gaske.